sashen hausa na murya amurka ke magana kan mitoci 17 25 da kuma 60 masu haron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye a tashoshin VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalin da kuma niyya kan masu na'urar kwamfuta za su iya kama mu a kan VOA a kan tashoshin tashan wato dalon niya murya arewa da kuma sarauniya Adan Ibrahim ne tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hatsi. Muna da rahotanni da dama amma kafin nan ga za ku ji cikakkun labaran duniya tare da Grace Alheri Abdu. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hatsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Iyalan Otto Wambia ɗalibin jami'a ba Amurkin nan da Koriya ta Arewa ta tsare na kusan shekara ɗaya da rabi sun ba da sanarwa jiya litinin cewa ya rasu. An maido da Wambia Amurka makon jiya a Some. Likitoci a garinsa Cincinnati jihar Ohio sun ce Wambia ɗan shekaru 22 kwakwalwarsa ta mutu lokacin da yake Koriya ta Arewa. sai dai babu tabbacin abin da ya sa hakan ta faru koriya ta arewa ta bayyana cewa wambe ya yi doguwar suma ne jim kaɗan bayan da aka yanke mashi hukunci a watan maris bara sabiri da an same shi da laifin satar wani hoton siyasa a wani otel ɗin koriya ta Arewa gwamnati ta bayyana cewa matashin ya shiga doguwar suma ne bayan da ya kamu da wata cuta da ke kashe jijiyoyi da aka kuma ba shi maganin bacci sai dai iyayen wambiyan sun kare ta haka suka ce gwamnatin ta gallazawa ota azaba ministan harkokin kasashen waje na ƙasar cuba bruno rodriguez ya bayyana jawaban da shugaban amurka donald trump ya gabatar kwanan nan kan cuba a matsayin wani mataki da zai ƙara wa juye-juyen halin ƙarfin gwiwa ya kuma la'anci shawarar gwamnatin trump ta janye waɗansu tsare-tsaren gwamnatin obama a kan tsibirin cuba rodriguez ya shaida wa manema labarai a Viana jiya litinin cewa cuba ba za ta yi wani sassauci kan ɗiyauci da 'yancinta ba kuma ba za ta tunkwaru kan abin da ya shafi muradinta ba ba kuma za ta amince da sharuɗa da za a gindaya mata ba kalaman nasa mai da martani ne kan jawabin da trump ya yi ranar juma'a a miami inda yawancin 'yan ƙasar Cuba da suka gudu daga ƙasarsu suke zaune. Trump da ya tsaya kusa da ɗan majalisar dattijai Marco Rubio, wanda iyayensa 'yan gudun hijira ne daga ƙasar Cuba, ya alkawalin soke yarjejeniya da gwamnatin da ta gabata ta cimma da Cuba baki ɗaya wadda a cewarsa ƙasar Cuba ce za ta fi cin moriyarsa. A can ƙasar Faransa, 'yan sanda sun ce an kashe wani mutum bayan da ya afka sa da ke dankare da nakiyoyi kan wata motar 'yan sanda a kasuwar Charles Eslis da ke samun cunkoson jama'a a jiya Litinin. Babu wanda ya ji rauni a harin da jami'ai suka ce da gangan ne aka kai shi. Rahotannin farko na nuni da cewa hukumomi sun san da zaman mutumin ɗan shekaru 31 da aka sani da tsatsauran ra'ayi. tawagar jami'an tsaro da ke da kwarewa kan warware bom ta killace wurin bisa ga cewar kakakin ma'aikata harkokin cikin gida 'yan sanda sun ce an sami karamar bindiga hannu da bindigogin da ake sabawa a kafada da kuma kwalaban man fetur a cikin motar mai shigar da kara kan ayyukan dakile harin ta'addanci na ƙasar faransa ya fara gudanar da bincike kan wannan lamari to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan dakika bayan da wata mota da aka yi haya da ke gudu ta haura inda mutane ke tafiya a kafa kana ta afkawa waɗansu musulmi suna sallah ya kasance wani lokaci mai sarƙaƙiya a Birtaniya yayin da ƙasar ke ƙoƙarin ƙara fahimtar yadda musulmi tsirarru ke ƙaruwa a ƙasar. Mutum guda ya mutu a haɗarin da aƙalla goma kuma suka ji rauni. Hoton bidiyo da wani wanda lamarin ya faru gaban idansa ya ɗauka ya nuna yadda aka shiga rudani inda mutane suka fasata suka rika dungurin mutumin da ake kyautata zaton shine ya kai harin yayin da waɗansu kuma suka yi ƙoƙarin dukansa yana ramawa mun kama shi in ji abdulkadir wafa wafa ya ce an fito da mutumin da aka bayyana da suna darren osborn daga cikin mota ya kuma shaida wa murya amurka cewa mun yi ƙoƙari mu kada shi mutumin mai ƙarfi ne sosai ya doke mutane yana ƙoƙarin tserewa a daidai lokacin ne wani limami ya isa wurin bisa ga cewar shaidu labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu fara da rahoton da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar cewa 'yan gudun hijira a sassan duniya daban-daban sun kai sama da miliyan 65 wannan kuma ƙari ne bisa ga dubu ɗari uku da ake da su a shekarar da bara ga rahoton lisa schnellen da sabu imam ya fasara kuma zai gabatar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa a cikin rahoton cewa a cikin kowane mutane ɗari da goma sha uku da ke doron ƙasa ɗaya daga cikinsu walau ɗan gudun hijira ne ko kuma an tilasta masa barin muhallinsa ko muhallinta a cikin ƙasarsu. A cikin mutane miliyan sittin da dubu ɗari da aka tilasta a barin muhallansu a bara, Rahoton ya gano cewa miliyan goma da dubu ɗari uku daga cikinsu sabbi ne a wannan rukuni. Hukumar kula da 'yan gudun hijirar ta ce wannan yana nufin cewa ana tilasta mutum ɗaya barin muhallinsa a cikin kowane daƙiƙa uku wato sakan uku a turanci kenan. Alƙaluma sun nuna cewa Siriya ita ce take da yawan mutane da wannan fitina ta fi shafa su miliyan goma sha biyu waɗanda aka tilasta barin muhallansu walau suna cikin ƙasarsu ko kuma suna ƙasashe makwabta ko a nesa a zaman 'yan gudun hijira. Afghanistan ce ta biyu, sannan Iraki take biye da ita a yawan mutane da aka tilasta a barin muhallansu. Amma kwamishinan kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya Filippo Grandi ya ce Sudan ta kudu ta fara zama ƙasar da aka fi samun matsalar yawan mutanen da aka tilasta wa barin muhallansu cikin sauri a duk faɗin duniya. The report, which records statistics at the end of 2016, indicates Rahoton wanda ya kunshi alkaluma da aka adana a ƙarshen bara sun nuna akwai 'yan gudun hijira daga Sudan ta kudu miliyan ɗaya da dubu hudu a ƙasashe makwabta da wasu kusan miliyan biyu da aka raba da muhallansu waɗanda suke cikin ƙasar a ƙiyasance. Tana yiwa yawansu ya haura haka. Alal haƙiƙa mun ƙidaya ƙalla ƙarin wasu su dubu ɗari biyar a farkon watanni hudu na wannan shekara a zaman 'yan gudun hijira. Rahoton ya lura cewa yawancin 'yan gudun hijirar kimanin kashi 84 cikin 100 daga ƙasashe masu tasowa suke, rabi daga cikinsu yara ne. Yayin da matsalar 'yan gudun hijira ta fi ƙarfi ne a ƙasashe matalauta, rahoton ya ce galibin mutane miliyan biyu da dubu ɗari shida waɗanda suka nemi mafaka a shekara da ta gabata sun miƙa buƙatar ce a ƙasashe masu arziki. Hukumar ta kula da 'yan gudun hijirar ta ce ƙasar da ta fi kowace karɓar masu neman mafaka ita ce Jamus. da adadin mutane dubu ɗari bakwai da ashirin da biyu da suka gabatar da takardunsu a bara. Amurka ce ta biyu da adadin mutane dubu ɗari biyu da sittin da biyu na sabbin masu neman mafaka. Amshin waka ta in in buɗe maka, mulki ce ta Allah sannan hanyar in To a gaida sabu kuma kafin mu ci gaba mu shakata da wannan. and I die. To har wa yau game da 'yan gudun hijiran amma wannan karan matsalar karancin likitoci ne a sansanin 'yan gudun hijira a kasar Uganda. Wakilin murya Amurka Halima Atuhumani ta shirya wannan rahoton da Jummai Ali ta kuma za ta gabatar. An ƙiyasta cewa kowane likita ɗaya yana ɗaukar ɗawainiyar marasa lafiya da suka kai dubu ashirin da hudu, yayin da su kuma ma'aikatan jinya da ungozama suke kulawa da marasa lafiya da suka kai dubu goma sha ɗaya a cikin biranen ƙasar. Kuma yanzu ga ƙarin wasu 'yan gudun hijira da suka kai sama da miliyan ɗaya. Yanzu haka dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa ƙasar Uganda ta fi kowace ƙasa yawan adadin baƙin haure da 'yan gudun hijira a duk faɗin duniya, musamman a cikin shekarar da ta gabata, kuma a yaushe adadin waɗannan mutanen sai ƙaruwa suke yi. Akwai wata 'yar gudun hijira mai suna Estepon Charles wadda ta isa arewacin Uganda ɗin watanni takwas da suka shige tana da juna biyu. amma kuma ta samu matsala a lokacin da ta zo haihuwa. Like myself, I If you don't have money, you may lose life. Ta ce sai da aka yi mata aikin tiyata lokacin da za ta haihu, kuma idan ba ka da kuɗi to uh, sai kana iya mutuwa. ko kuma abin da za ka haifan ya mutu domin ko su a wannan wurin kuɗi suke so domin idan ba kuɗi ko magani to akwai matsala domin hatta safar hannun da za a sa domin a yi maka aiki kai ne za ka saya kai komi a asibitin kai za ka saya da kuɗinka wannan shine babban ƙalubalen da muke fuskanta don haka su waɗanda ba su da kuɗin sayan waɗannan ababen da ake bukata sai ka tarar da ƙarshe mutuwa suke yi hukumomin jin kai da gwamnati sun haɗa kai sun haɗa hannu domin samar da wuraren shan magani na wucin gadi a wuraren da waɗannan 'yan gudun hijira suke wannan zai taimaka kwarai da gaske ga mata musamman masu juna biyu ɗaya daga cikin sansanin na 'yan gudun hijiran da ake kira ma'aji yanzu haka yana ɗauke da mutane da yawansu ya kai dubu goma sha biyar amma babu likita ko ɗaya sai dai ma'aikatan jinya da ungozama masu takwas Tako Steven yana daga cikin jami'an kiwon lafiya a wannan sansani na gudun hijira da ake kira ma'aji. were unable to conduct plant deliveries here because of the setup of the place. Ya ce sun kasa samar da tsarin da za su rika karban haihuwa. Wannan kuwa ya faru ne saboda matsalar yadda wannan wurin yake. Domin wurin ƙarami ne abinda kawai suke iya yi shine ba da agajin gaggawa ko kuma jinya na gaggawa kuma matan da ke da ciki suna da yawa don haka sau sai sun taka daga wannan wurin zuwa ma'aji domin su haihu. haka kuma an turo wasu matan ko kuma marasa lafiya zuwa wurin kiwon lafiya da ke mugalla inda ɗaya daga cikin manyan jami'an kiwon lafiya da ungozama odara judith ta ce adadin masu haihuwa ya ninka daga 29 zuwa 75 a cikin wata guda wannan wurin kiwon lafiyan dai yana da ma'aikatar jinya da ungozama shida ne kacal Allah Allah Allah haɗa kanmu a firarka mu so juna manufar mu nan da mu tangana To a kai da Jummai Ali a cikin watan nan ne ministan matasa da wasanni barista Solomon Dalun ya zarci Sheikh Dahiru Bauchi a wurin da yake tafsiri a Kaduna kuma ga jawabin da Sheikh din yayi a lokacin wannan ziyara ta minista. Irin wannan tawaga na manyan mutane wanda suke zuwa muna yin zumunta. Zumunci tsakanin musulunci ko tsakanin musulmi da kirista ina da tarihi kwarai da gaske sun mana abu wanda yake ba za mu mance da shi ba lokacin da annabi musallar salama yake makka yake fama da matsafa ba wanda ya isa ya fito ya faɗi la ilaha illallah sai a buge shi ji masa ciwo dole sai an je wani gida ake yin taro ana karantarwa to sai aka ba da labarin idan aka zo habasha wajen sarki najashi sarki ne mai adalci ba zai bari a zalunci a gabansa ko a ƙasarsa ba annabi mu ya tura mutanensa suka koma can garin suka zauna lafiya har mutanen makka suka aika cewa a dawo da su ya yi hana yace ba za a dawo da su ba shi ainihin najashi din to wannan suka zauna har lokacin da annabi sallallahu alaihi ya kaura daga makka ya koma madina sannan waɗansu suka koma suka bi shi daga habashin suka bi shi suka je suka same shi a madina wannan alheri da kiristoci suka yi mana na kare mana mu da addininmu da mutanenmu shekaru a habasha ba za mu mance da shi ba akwai zumunta kwarai da gaske tsakanin mu musulmi da kirista domin ainihin addininmu addinin zaman lafiya ne addinin kirista addinin tausayi ne mai addinin zaman lafiya ba yadda za a yi faɗa da mai addinin tausayi mai addinin tausayi ma ba da ba dama yi faɗa da mai addinin zaman lafiya saboda haka in ka ji mutane suna faɗin miyagun maganganu ko waɗansu maganganu to suna faɗin magana ne ba na addini ba ne na ra'ayinsu ne ko na siyasa su amma tsakanin musulmi da kirista babu gaba babu faɗa kamar yadda na faɗa da farko alhamdulillah muna gode wa Allah da Allah ya bamu a ƙasarmu su irin minista Sulum Dalum domin in suna kirista ni da nake magana nan muna musulmi muna kuma zaman lafiya muna zumunci to idan mutane sun gani za su yi koyi sai zaman lafiya ya yaɗu cikin najeriya kullum nake faɗa ko waɗansu wuraren zamana nakan ce da kiristocin najeriya sun mana kama da gawan da sulman dalu da sufas yohana da sauran irin waɗannan da duk ƙasa ta zauna lafiya domin kowanne abin da yake gabansa yake yi ya mai da hankali da abin da yake gabansa muna yin lakum dinukum waliya dini kowa yana yin nasa Allah yana da iko ya cika Najeriya gaba ke ɗaya da musulmi ba wani wanda ba wani sai musulmi mu zalla bai yi haka ba yana da iko ya cika Najeriya da Kirista ba wani sai Kirista amma bai yi haka ba to sai ya haɗa mu don ya jarraba mu dukkan mu bayinsa ne ƙasa kuma ƙasarsa ce ya haɗa mu da ita kowanne ne yana ce kasanmu kasanmu saboda mu zauna lafiya ba don mu yi faɗa ba asalin ma duk duniya gaba ɗaya ai mu uwa ɗaya uba ɗaya ne ai mu ƴaƴan adamu ne ƴaƴan hawwa'u ne saboda haka muna kira a yi zumunci a zauna lafiya musulmi mu a junanmu mu zauna lafiya sannan makwabtanmu kiristoci mu haɗa kai mu zauna lafiya domin akwai haƙƙi tsakanin makwabci da makwabci to su makwabtanmu ne mu makwabtansu ne sai mu zauna lafiya mu haɗa kai mu yi zumunci kowa yana yin nasa randa wani ya ga na ɗan uwansa ya fi masa nasa sai yana iya aje nasa ɗin ya yi na ɗan uwansa da ya gani kamar ya fi nasa mm. ah, tunda akwai dokan freedom of religion a Najeriya ah, abinda ya kamata a yi kenan kowa ya zauna ya girmama ɗan uwansa ya girmama addinin ɗan uwansa a zauna lafiya. ko shi ma ministan ga abin da yake cewa game da makasudin wannan ziyarar. Wannan ziyara na iftar da malam tarihinta shekara na biyar kenan. Kuma a cikin shekara biyar nan muna zuwa gidan malam a watan azumi wata mai albarka da ni da pasto Yohana Buru da kuma pastoci guda takwas wani lokaci goma. Makasudin zuwa mu shine sa da zumunci da kuma kyautata dangantaka da kawo fahimta tsakanin addinin musulunci da addininmu na krista sakon da muke aikawa shine a yi imani da allah a rungume juna a kaunaki juna a nuna wa juna sanin ya kamata domin ubangiji allah da ya yi mu yana da manufa da ya aji mu a ƙasar nan to wannan shine muna taya malam murna na wannan wata kuma muna roƙon Allah cikin ikonsa ya ƙara wa malam sawon kwana da kuma karfi ya kuma ba mu albarkar da za mu samu daga cikin wannan wata na Ramadan wannan ita ce sako abin da ya mu nan. Mu zauna lafiya al'umma har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Amurka Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ya ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha tara. Yanzu kuma ga labaran da suka ɗauke hankulan jaridun jamhuriyar Nijar. bari mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar la de l'histoire wacce yake cewa matafiya na fuskantar kuntatawa akan iyakokin kasashen yammacin afirka inda matsanancin cin hanci da ake fama da shi ke kawo tarnaki wajen walwalar fasinjoji da dukiyoyinsu har ma direbobin jigila ba su tsira ba jaridar ta ambato kwamishinan hukumar kungiyar sai dawo marcel allen de souza yana allah wadai da wannan al'amari da ke sabawa tsarin cinikayyar kasashen yankin ecowas wani bincike ya yi nunin ɗabi'ar karɓar na goro a hannun matafiya na ƙara ta'azzara dalili kenan da sabon shugaban ƙungiyar ecowas Foreign Yasimbe na Togo ya ziyarci wata tashar bincike a kan iyakar Ghana da Togo domin ƙara jaddada wa jami'an tsaro aniyarsa ta yakar cin hanci in ji Laru de l'Histoire. Jaridar Lanketar cewa take Firaministan Nishar ya yi wani abin da ke kama da sukutar baki a game da zahirin adadin kudaden da gwamnatinsa ta ciyo bashi daga bankin Exim Bank na kasar China. da yake bayani a yayin ziyarar da wani babban jami'in kasar ta china ya gudanar a nishar birjira fini cikin halin murnar ganin abokin arziki a tare da shi ba tare da ya ankara ba yake cewa muna alfahari da kyakkyawar hulɗar da ke tsakanin ƙasashenmu biyu saboda haka ne ma bankin exim bank ya ramta wa nishar miliyan dubu biyu na dalar amurka alhali wannan magana ta matukar haddasa muhawara a shekarar 2013 yayin da a wancan lokaci 'yan adawa ke cewa bashin miliyan biyu ne aka karɓo daga ƙasar china ita kuwa gwamnati cewa take biliyan ɗaya na dalar amurka ne ta karɓa lanketar ta ce yau dai an waye gari gaskiya ta bayyana mu cike sharhin da jaridar lebanon wacce ke cewa bankin duniya ya tallafa wa kasar nishar da miliyan goma sha biyar na dalar amurka kwatankwacin miliyan dubu tara na sefa domin bunƙasa ayyukan noma da kiwo a cikin watannan na yuni ne ake sa ran zuba wa nishar waɗannan kuɗaɗe sannan jaridar ta ce ƙasashe irin su togo jamhuriyar benin da gine sun samu irin wannan tallafi na bankin duniya wanda ke cikin wani shirin da zai laƙume miliyan 200 na dalar amurka domin horar da matasan afirka dubaru iri-iri ta yadda za su mai da hankali ga ayyukan noma da ayyukan inganta gandari na miliyon ekoki da ake da su a afirkar amma kuma ba a amfana da su sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To, madalla yanzu kuma mun zo ga nasiha akan zaman lafiya. Ni ne Inuwa Zubairu Bauchi, Bismillahirrahmanirrahim. manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce cewa idza jaa ramadan futtihat abwabul jannati wa gullikat abwabun nari wa suffidat shayatin ma'ana wannan hadisi shine idan ramadana ya zo to ana bude kofofin aljanna da fatan masu azumi su shiga ana kulle kofofin wuta da fatan kada masu azumi su shiga kuma ana daure eh, shaidanu da sasari don kada su bata wa mai azumi sa da wannan ya nuna abin mai da hankali ne sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacciya ce inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu sa'imuna yawm al-qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum faqala aina sa'imuna fa yaqumuna yuqalu aina sa'imuna fa yaqumuna la يدخل منه أحد ghayruhum fa دخلوا أغلق ughliqa يدخل منه أحد wato a cikin aljanna akwai wata kofa ta musamman ana ce mata rayyan masu azumi ne kawai suke shiga ta wannan kofa ranar kiyama ba mai shiga kuma ɗaya daga cikin mutane ba zai shiga ba waninsu sai ba mai azumi ɗin yana cewa aina masu azumi sai su taso sai ya ce a shiga kuma an shiga ba wani wanda zai shiga ta wannan koba sai su wannan koba banda Allah ba wanda ya san iya darajanta idan sun shiga sai a kulle wannan koba kuma ba wani mutum da za a yarda ya shiga wannan ya nuna kowa da kowa ya mai da hankali akan azumi don ya samu darajawa da ɗaukakawa ta musamman kamar yadda aka keɓe eh, muhimmin wuri don wani babban mutum Allah ne da kansa zai musu wannan girmamawa. To an saurari nasiha akan azumi yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana. mai magana alhaji lawal abubakar bodinga daga sokoton najeriya do allah sashen hausa na boa ko saman da sako na ga ilahirin 'yan najeriya maza da mata musulmi da kirista mu tabbatar da mun yi biyayya ga doka da oda na ƙasar mu najeriya babu wani mutum guda a mahaluki 'yan sanda soja civil defense bss ss wanda da hannun azabar da wani akan neman wani bayani banda in ana tuhum a gabatar da shi a gaban kuliya wato a kai shi a gaban kotu ita ta isa ta tabbatar da laihin mutum akwai mummunan laifi na game da mutum shi kama mutum game da tuhuma a zabar da shi har shi kashe shi wannan ina hannunka mai sanda ne gare mu 'yan najeriya mu bar dokar doka ga hannunmu saboda wani shiri da jiya na gidan rediyo amerika abin ya girgiza ne ya bani tsoro kwarai da gaske na mutum musulmi shi kashe musulmi ko sunana aminu mai shayi na garin garbace da karmar kuma ta balija ta raba tarayyar najeriya dangane da wannan rigima da ta faru na baya bayan nan a karamar hukumar sardauna wannan al'amari mai ban takaici ne abin kuma allah wadai ne kuma ya zama wajibi hukumomi da gwamnati su tashi tsaye domin cafko duk wanda suke da hannu a wajen ta tada wannan rigima domin a hukunta su ganin cewa barin wasu hasu ɗau doka hannu su je suna ta dukiyar mutane da kashe rayuka mutane ba bisa ka'ida ba ba doka ba ya kamata a hukunta su domin ya zama darasi. mai magana hamidu kadar labuwa daga nan kadar labuwa komin gudumariya jihar ta jamhuriyar niger muryar amurka ku isar da sako na wajen gwamnatin niger gaskiya gwamnatin niger talakawa suna cikin matsala ka taimaka wajen abinci gaskiya talakawa suna cikin matsala talakawa suna cikin damuwa assalamu alaikum sashen hausa na boys of america mai magana habibu adamu argungu biyo ku bayan dama domin na ƙorafi korafi a kan da ake tafiyar da shi a jihar kebbi to yan pdp kuna maganar da cewa su jam'iyyar kuke ta adawa to apc ita ce jam'iyyar adawa don saboda abin da na faɗa haka duk wani ɗan apc a jihar kebbi yana cikin tagumi babu wani wanda yake rike da wani madafu na iko tsawon shekara biyu tun sanda shi gwamna a tiku ba gudun rika mulki hanyar yan npc babu wanda an ka ba wani mukamin hatta daga bakin karamar hukuma zuwa jiha la wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. iyalan oto wambiya ɗalibin jami'a ba amurka nan da koriya ta arewa ta tsare na kusan shekara ɗaya da rabi sun ba da sanarwa jiya litinin cewa ya rasu an maido da wambiya amurka makon jiya a some likitoci a garin sa cincinnati jihar ohio sun ce wambiya ɗan shekaru 22 kwakwalwarsa ta mutu lokacin da yake koriya ta arewa sai dai babu tabbacin abin da ya sa hakan ta faru koriya ta arewa ta bayyana cewa wambiya ya yi doguwar suma ne jim kaɗan bayan da aka yanke masa hukunci a watan maris bara sabili da samunsa da aka yi da laifin satar wani hoton siyasa a wani otel. To madalla da takaitattun labarin mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Grace Alheri Abdu da ta gabatarwa sai Solomon Abu da ya bada umarni da injiniyan mu Zainab ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. ciki ko har da shirin noma tushen arziki na sarfilu hashin gumel.